وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu fara karatunmu na littafin sunanu abi daud rahimahullah a wannan masallaci na masjidul imami ahmad bin hanbal rahimahullah littafin sunanu abi daud a ɗaya ne daga cikin littattafai na hadisi wanda kuma su ne ummatul kutub wato jigo makomar dukkan wani littafi wanda yake na hadisi zuwa gare su su aka kira da ainihin alkutubu sitta آه، صحيح البخاري آه، صحيح مسلم سنن أبي داود جامع الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه والنسون أمات الكتب آه، أكن kutub أمهات الكتب أما في اللغة abin da fi kyau a ce ummatul kutub saboda al-kutub ashiya ne ah, abubuwa ne kuma ba masu hankali ba amma idan aka ce ummahat to kaga wannan yana nuni game da abubuwan da suke masu hankali ah, Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum kaga iyayenku mata sai aka ce ummahat saboda masu hankali ne amma al-kutub ashiya ne abubuwa ne da haka ummatul kutub wannan shi yafi kyawu fil lugha littafin sunan abi daud littafi ne wanda ya kunshi hadisai na annabi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su ne matsayin al-masdar min masadir tashri'a wato ginshiki na biyu daga cikin ginshikai na musulunci bayanin halal bayanin haram bayanin yi bayanin bari makoma kan haka to na farko shine kitabullah littafin Allah subhanahu wa ta'ala na biyu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na uku al-ijma' domin hujja ne bayan da za a yi a yi ijima'i kan abu kuma abin ya zanto kuskure wannan ba zai yi ba abada don haka ijima'a. shi ma masdar ne min masadir ta shari'a abu na hudu shine alkiyas ma'ana alkiyas kiyasi wanda yake ingantaccen kiyasi wanda ya cika arkanul kiyas rukunan kiyasi to wannan shine abin da jumhurul ulama suka tafi a kai صبان الظاهرية دكما الجعفرية وند الظاهرية سنكوري القياس آه، وند سكتفي أبيس آه، متفير داود بن علي الظاهري رحمه الله to sun kore kiyas sun ce babu wani kiyasi ah, har ma sun yi rubuce-rubuce a kai wanda shi dawud bin ali nizahiri yana da littafi ibtal kiyas. Ah, wanda ya fi tsanantawa kan haka a bayansa shine ibn hazamin nizahiri rahimahullah ya tsawaita magana kan rushe cewa kiyasi ba hujja ba ne sama a littafinsa al-hikam fi usulil ahkam wanda in ka tattara maganganun da yi akan batun cewa al-qiyas kulluhu batil zaka iya hada safaha kusan 300 haka littafinsa al-muhalla bil asar a wurare daban-daban a juzu'i na farko in ka tafi juzu'i na biyu na uku na biyar na bakwai na tara da ya tafi kan cewa alkiyas kulluhu batil ba ce rubutu da ya akai kuma irin su littafin sa sadiu to wannan kuskuren fahimta aka samu amma alkiyas ma'utabar fi shari'a abin lura ne matukar ya inganta don haka ibn al-qayyim rahimahullah ya mai da martani kyakkyawa bisa ilimi a littafinsa ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin game da tabbatar cewa kiyasi akwai shi daga bayansa kuma Muhammad al-Amin ash-Shinqiti rahimahullah cikin littafinsa Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an tafsirin suratul anbiya dare fadin Allah subhanahu wa ta'ala fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma to dare wannan ayar yayi magana mai tsayi kan cewa kiyasi tabbas ne akwai shi dalilai sun tabbatar haka cikin ɗaya littafin al'azmun namir al'azabun namir min majalisi shinkiɗi fi tafsira cikin uh, a araf a tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yayin da yake bayani game da abin da iblis yake cewa ƙala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin wato iblis yi kiyasi tsakanin wuta da tabo yake ganin wuta ta fi tabo to da dai wannan yi magana kan kiyasi kuma ya tabbatar da idan cewa kiyasi gaske ne akwai shi to da haka su ja'fariya bangaren shi'a sai suka rushe al-qiyas sai suka kawo kuma al-aql hankali a gurbinsa don haka wannan shi ya bayu idan na ya tabbata sai to ya saba da hankalinsu to sukan yi me sukan rushe wannan nassin su karyata shi saboda su hankali abin gabatarwa ne akan me akan nassi wanda kuma fil haƙiƙa nassi tabbatacce bai cin karo da hankali mutukar hankalin lafiyayyen hankali ne wanda shi yasa shekul islami taimiyya rahimahullah ya yi littafi mai suna dar'u ta'arudul aqal wan naqal domin nuni akan cewa hankali lafiyayye to bai cin karo da ainihin nassi wanda wannan kuma shine gaskiya to wasu daga cikin malamai kuma suka ƙara wasu ababe musamman al'imam malik bin anas rahimahullah shi yana daga cikin masadir tashari a mahangarsa abin da ya shafi wato ainihin al-masalihul mursala sannan amalu ahalil madina sannan abin da ya shafi saddu zari'a Sadda zari'a abin nufi toshe dukkan wata kafa da za ta bayi zuwa ga abin da yake bai halatta ba an gane ya halatta ka yi kaza to amma in ka aiwatar da wannan kazan zai bayu kuma ka fada cikin abin da bai halatta ba asalan misali Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi waɗanda suke kira suke bauta ba Allah ba zagin gunki laifi ne ai matsalubun ne shar'an abin nema ne ba to amma idan aka zagi gunki yayi hakan zai bayi zuwa ga su masu bauta gunki su yi su zagi Allah wanda zagin Allah kuma bai halatta to sai aka hana ka wancan saboda toshe kafar da za ta bayi zuwa ga samuwar abin da bai halatta da wancan din ya halatta don haka ibn qayyim rahimahullah cikin littafinsa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin sai da ya ambaci fuska ɗaiɗaya har 99 akan tabbatuwar saddu zari'a fil islam cewa lura da saddu zari'a wato abu ne wanda ke tabbatace a musulunci ta fuska ɗaiɗaya har 99 an gane shi yasa hadisin abdullah Bini amr bin al-as radiyallahu anhuma wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa yana daga cikin mafi girman manya-manyan laifuffuka wannan lafazin imam al-bukhari kenan cikin sahih bukhari a kitabul al-adab ko kuma yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wannan lafazin shi imam bukhari cikin al'adab al-mufarad da kuma imam muslim cikin sahih muslim a kitab al-iman mutum ya zagi mahaifansa ya la'anci mahaifansa sahabbai suka ce ta yaya mutum zai la'anci mahaifansa ko ya zage su sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce mutum ne zai zagi mahaifan wani to shi wannan wani sai ya zagi mahaifansa a dalilin ya zagi mahaifansa da shine al-imam an-nawawi rahimahullah cikin al-minhaj fi sharh sahih muslim a sharhin wannan hadisi a kitab al-iman sai yake cewa to cikin wannan hadisin akwai dalili kan cewa dukkan wanda ya zama sababi ga abu to akan iya jingina abin zuwa gare shi kaga dai ba shi yayi zagin ba amma tunda shine sababin da yasa aka zagi iyayensa to matsayin shi yayi zagin yace sannan kuma cikin hadisin akwai lura wanda shine mahallu shahid lura da toshe dukkan wata kafa da za ta bayi zuwa ga abin da yake bai halatta ba saddu zari'a mun fahimci ka cikin wannan hadisi idan zagin iyayen wani zai jawo zuwa ga zagi iyayenka to kar ka zagi me iyayen wani ka toshe wannan kafa da za ta bayi zuwa ga zagin iyayenka saddu zari'a kenan an gane haka wajen al'imam abu hanifa shi ya kara da al-istihsan haka wajen imam shafi rahimahullah shi kuma ya kara da al-istishab al-bara'atul asliya wato komawa zuwa ga abin da yake asli ga kowane abu shine halal sai an samu hukuncin da ya fidda shi daga wannan asali ta fuskar nas an gane wannan kenan to littafin sunan abi daud ya kunshi hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda hadisai na annabi muhammad sune matsayin al-masdar tushe na biyu ta fuskar makoma ga wato ainihin hukunce-hukunce na addini da abubuwan da suka shafi addini آه، الإمام آه، أبو داود آه، رحمه الله يا شهر ذا الكنيس أبو داود هكا يا شهر وأن سونا شيني سليمان بن الأشعر سليمان بن الأشعر بن إسحاق بن بشير bin shaddad bin amr bin imran yana tike zuwa ga al'azd wanda al'azd kabila ce sananniya a nan al-yaman to shi dan kabilar ne wanda an haife hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam tana da shekara biyu sannan ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara biyu da da saba'in biyar. Ya yi shekara nawa a duniya kenan Ya yi shekara saba'in da uku. wanda wannan shekaru duk an ƙarar da su wajen me wajen hidima ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al'imam abu daud rahimahullah yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi don haka alhafis ne a sabatu alhafis a sabatu bi fathil ba a sabatu bi fathil ba'i an gane wanda jam'insa al-asbat kamar sabab jam'insa asbab an gane saboda haka idan ka ce sabatun abinda yake nufi wanda yake adali kuma mai cikakkiyar hadda adali ne a karan kansa sannan kuma ga karfin hadda sabatun kenan amma idan ka ce sabt bi iskanil ba to yana zanto hujja dalil burhan hujja kenan to al-imam abu yawud rahimahullah yana daga cikin waɗanda Allah ya azurta su da haka haddace hadisai na annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tantance hadisan da sun tabbata da waɗanda ba su tabbata ba da kuma yada hadisan tsakankanin al'umma sannan ya yi tafiye-tafiye ta fuskar neman ilimi wanda dama wani yana daga cikin tsari na magabata abin da ya shafi arrihilat tafiye-tafiye daga gari kaza zuwa gari kaza wanda shi ya sama al-khatibul baghdadi rahimahullah yake da kitabul rihla kitabul rihla wato littafi ne wanda ya kunshi bayanin tafiye-tafiye na magabata da kuma zabararwa da kwadaitarwa akan yin tafiya da neman ilimi to al-imam abu dawud rahimahullah ya zanto haka Ah, sannan al'imam a ah, abu dawud rahimahullah yana da malamai da yawa da kuma ɗalibai malaman da ya rayu tare da su a mahaifarsa da kuma malaman da ya gamu da su a cikin tafiye-tafiyen da yi daga cikin malamansa akwai ainihin al'imam abu abdullah ahmad بن محمد بن حنبل الشيباني المروضي رحمه الله sannan daga cikin malamansa akwai kutaibatu bin sa'id abu raja rahimahullah sannan daga cikin malamansa akwai abubakar bin abi shaiba rahimahullah sahibul musannaf daga cikin malamansa akwai usman bin abi shaiba rahimahullah wanda akhu abi bakar bin abi shayba don uwa ne na shi abubakar bin abi shaiba rahimahullah sannan daga cikin malamansa akwai Musa bin Ismail al-Minqari Abu Salama at-Tabuzaki rahimahullah sannan daga cikin malamansa akwai al-Qa'anabi Abdullah bin Masalama bin Qa'anab Abu Abdurrahman rahimahullah don haka yana da malamai da yawa wanda ya karatu a wurinsu sannan haka yana da almajirai daga cikin almajiransa akwai al'imam abu isa muhammad bin isa bin saura at-tirmidhi rahimahullah yayi riwaya ta hanyar al-imam abu daud rahimahullah sannan daga cikin almajiransa akwai al-imam abu abdurrahman ahmad bin shu'aib an-nasa'i rahimahullah shi ma yayi riwaya ta hanyar al'imam imam abu daud da haka al'imam imam abu daud yana daga cikin rijal na kutubus sita kenan su ne wa al Turmizi da al-imam A nasai sannan yana daga cikin ainihin almajiransa shine ɗansa abubakar abdullah bin abi daud wanda ya yi karatu a wurinsa wanda ya rasu ya tana shekara ɗari uku da wato ainihin 17 sannan yana daga cikin almajiransa ibn data yana daga cikin almajiransa al-lu'lu'i yana daga cikin almajiransa ibn al-abd don haka al-imam abu dawud rahimahullah yana da almajirai masu tarin yawa wanda eh, su ibn dasa su al-lu'lu'i ibn al-a'rabi wannan duk sun yi ruwaya ta sunani abi dawud ga shi al-imam abu dawud din kai tsaye zuwa gare shi amma ruwaya wadda take mafi shahara wadda ita ce bugaggiya a bisa nusakh na abi daud da suke hannun mutane to ita ce ruwayatul lu'lu'i to da haka sakamakon waɗannan ruwayoyi sai zanto akan samu bambanci tsakanin wannan nusuka da waccan nusuka nusuka ta al-lu'lu'i da nusuka ta ibn al-ab da nusuka ta ibn dasa akan samu bambanci ta fuskar karin wani hadisin da babu shi a wancan da kuma ainihin eh, samin wani lafazin da babu shi a wancan tunda kowanne ya rubuta abin da ya ji ne an gane wannan kenan yanzu kamar littafin al na al'imam mari bin anas rahimahullah ka gana da ruwat da yawa amma ruwa mafi shahara ce ruwayar haya bin ya al laisi rahimahullah ita ce mafi shahara a hannun mutane to amma ga akwai Ruwayu da yawa كما رواية محمد بن الحسن الشيباني رواية عبد الرحمن بن القاسم رواية سويد بن سعيد رواية أبو مصعب الزهري لسورنس رواية ما سيوا وأن هرما أنسى أبو أسامة سليم بن عيد حفظه الله يا تتر وسروايوي أنا na an الموطا برواياته mai رواية almuwatta bi ruwayatihi samaniya نمبر يا هذا سؤال التافي to da idan ka ɗauki wannan ruwa sai ga akwai kona hadisin da babu shi a waccan ruwaya ne yanzu misali mu ɗauki ah, ruwaya ta al-muwatta bi ya yahya bin yahya al-laysi rahimahullah tunda ita ce mafi shahara kaga idan muka duba zamu ga ba hadisin innamal a'malu niyyat a cikin ta ko akwai babu amma zamu ga misali muka ɗauki imam al-bukhari zamu ga yayi ruwayar hadisin ta hanyar wa imam malik kitabul iman ya rawaito hadisi ta hanyar abdullahi bin masalama zuwa ga malik sannan ya rawaito ta hanyar yahaya bin kaza'ata zuwa ga malik bin anas to wannan shi ya bayu wasu daga cikin malamai suke cewa wannan hadisi imam malik bai fidda shi a muwatta ba rahimahullah irin su ibn al-mulaqqin a littafin sa at-tawdih li sharh jami' as-sahih irin su ibn hajar cikin fatahul bari irin su badruddin al-aini cikin mutlqari irin su al-qastallani cikin irshadus sari shi yasa as-suyuti farko farkon tanwirul hawalik yana bayani game da ruwayoyin muwatta sai ke ce hadisin innamal amalu bin niyyat imam mali ya fidda shi a muwatta sabanin wanda yake cewa bai da shi ba amma da wata ruwaya da ruwayar Muhammad bin Hassan a shebani. saboda haka Imam Malik ya fidda hadisin a cikin al amma a ruwayar wa? ruwayar Muhammad bin Hassan a shebani. shi ma su yi cikin littafinsa al-Ashibah wan Nazair yana da littafai guda biyu al-Ashibah wan Nazair fi nahwi to akwai kuma Al'ashibahu ashbahu nazair wanda shi kuma wannan akan ka'idodin fikihu ne to a cikin al-ashba za'ir na fikihu al-qawaid al to shi ma ya busu Ibn ibnu hajar din kan cewa imam malik bai fidda wannan hadisin ba cikin muwatta to daga ba kuma da ya ƙara bincike sai ya samu cewa ashe ya fidda shi amma bai riwayati muhammad bin hasan ashebani da haka sai istadraka ala zalik a sa tanwirul hawalik to da haka akan samu wannan wannan a takaice bayani kenan kan shi al-imam abu dawud rahimahullah sai sa littafin sunan abi dawud rahimahullah littafi ne wanda yake jiyugo don haka malamai suka ba shi kulawa da lura da shi ta fuskai masa sharhi da abin da ya shafi ta'alikat da ta haƙiƙat har ma al-imam al-khattabi rahimahullah a muqaddimar littafin sa ma'alim sunan wanda shine ahmad bin muhammad duk da yake haƙiƙanin sunansa hamdu bin muhammad hamdu bin muhammad kamar yadda yake cikin ma'arifatu ulumul hadis na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi rahimahullah Imam al-Khattabi sunansa wato ainihin Hamdu sai ce amma mutane suna kirana da Ahmad da haka sai na basu akan haka eh, karshe sai na shahara da Ahmad din amma da hakikan suna na Hamdu bin Muhammad al-Khattabi rahimahullah yake cewa littafin sunani abi dawo littafi ne mai girman daraja ya ce kuma babu wani littafi kwatankwacinsa a ɓangaren ilimi na addini abin da ya shafi ilmul fiqh ilimi na fiqh babu kamar sa haka shamsuddin zahabi rahimahullah abu abdullah muhammad bin ahmad bin usman az-zahabi rahimahullah cikin littafin da siyaru a alamin nubala yayin da yake tarjama shi al-imam abu daud rahimahullah yake cewa littafin sunan abi daud shine littafi wanda yake mafi gamewa game da hadisan da suka shafi mai hukunce-hukunce wanda babu kamarsa a wannan ɓangare sannan ya ce hadisan da ya kunsa kuma akwai hadisan da ya rawaito wanda imam bukhari da imam muslim sun yi mai sun fidda su to su mafiya kuwar hadisai a wurinsa sai kuma hadisan da imamul bukari ne ya fidda shi imam muslim bai fidda shi ba ko kuma imam muslim ya fidda imam bukari bai fitar ba ce sai kuma hadisan da suke a matsayin hadisai ne tabbatattu zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bi isnadi jayyid da kuma wanda suke bi musu bi isnadi salih da sauransu sai kuma ainihin hadisai wanda suke raunana da fuskar isnadi amma su ne kaɗan idan an kwatanta wanda suka tabbata din zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daman hadisin da yake mafi ƙarfi ta fuskar ah, lura da waɗanda suka rawaito shi to na farko shine hadisin da bukari da muslim suka rawaito muttafaqun alai Me bi masa hadisin da bukari ya rawaito Me bi masa hadisin da muslim ya rawaito Me bi masa hadisin da ya zanto bisa sharaɗin bukari da muslim mai bi masa hadisin ne zan bisa sharaɗin wato ainihin bukhari mun samu nawa kenan biyar mai bi masa hadisin ne zan to bisa sharaɗin muslim cikon na bakwai shine hadisin da aka rawaito bisa sharaɗin wani bukhari din da muslim waɗannan su ne matakai guda bakwai shine a asyuti rahimahullah cikin alfiya yake cewa ya waƙe cewa marwiyu zainin فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما waɗannan su ne guda wato anishin bakwai matakai guda bakwai wanda wannan kuma bai hana samuwar wani hadisi cikin sunani abi daud rahimahullah da isinadin da ya fi isinadin wani hadisi cikin Bukayi da musulun kuma karfi akan samu wannan Wani za mu yi bayani in mun zo wuraren ah, sannan sunani abi daud ah, الإمام أبو داود رحمه الله يا طارة للتافنسا بسطارينا وتؤني شما لمن فكه مسمى نودنا الأئمة الأربعة الإمام أبو هنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل مسمى لو كما رغور مالمي وانا سكي الفقهاء suke da mazahib ta yadda ƙoƙarin nunar da dalilan kowane ɓangare kan mas'ala kaza ga macirarsu ƙarƙashin dalili kaza ta yadda littafin zai koya maka istinbat yana za na ƙoƙarin mai turo hukunci ƙarƙashin hadisi to wannan daman shi shine yake nuna wajabcin wato ainihin komawa zuwa ga sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda a matsayinka na musulmi bayan da za a yi ka iya fahimtar addini dole sai da me sai da sunnar manzo sallallahu ita kuma sunar manzo Allah tana da me mafatih mabudai wanda wannan mabudan sune hiyal ulama malamai sai da su za ka gane to sannan kuma da sunna ne ta manzo Allah shi kansa malami zai samu damar yanda iya mai turo hukunci kan kaza da iya kafa hujja da dalili akan hukunci kaza min al-ahkam cikin hukunce hukunci dole sai da ita to da haka shi al-imam Abu Dawud sai ya bi wannan tsari amma kamar al bukhari shi kuma ya biyar da tsarin littafin sahih bukhari shi ma a bisa mai tsari na abin da ya shafi wato ƙoƙarin koya maka yadda za ka na ƙoƙarin ciro hukunce-hukunce ƙarƙashin hadisan annai Muhammad sallallahu wanda wannan shi ya bayi Imam Bukhari sai ya kulla babi sai ya kawo maka hadisi wani lokaci kuma sai ka duba harin sai ga a'a a cikin hadisin kuma ba abin da yake nuni kan wannan babin da Imam Bukhari ya kulla to amma sai ka samu inda zaka matsa bincike kuma sai ka samu a'a ai ya zo ta wata hanya kuma amma abin da Imam Bukhari bai kawo wannan lafazin da yake bayyana abin da ya kulla na babi ba karkashin wannan hadisin saboda bai cika sharadin sa ba dan haka bai kawo shi ba sannan kuma saboda littafin sahih bukari yi shi ne a takaice saboda yi ce duk zai kawo ruwayi gaba da littafin zai zai girmama to shi kuma yi shi dan kowa ya sami ikon zantowa tare da littafin a halin tafiya ko a halin zaman gida shi yasa ma sama suna da mai aljami'ul musnadus sahihul muhtasar kaga muhtasar min umur rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sunani wa ayyami to yasa ya zama da shi ma bukari akan cewa fiqhul bukhari fi tarajumi fiqhul bukhari yana mai yana babakan da ya kulla maka cikin sahih bukhari wanda wannan shi ya ba imam bukari yakan yi mai yakan daddatsa maka hadisi ya kawo hadisi a nan sai kuma ya kawo shi a wani wuri sai ya kawo shi a wani wuri an gane saboda sai ya kawo shi a wuri kaza ya gina babi kan kaza da hadisin sannan kuma sai ya tafi can wani wuri kuma sai ya kawo maka mai hadisin kan babi kan kaza saboda me nuna maka yadda za ka cire hukunce-hukunce karkashin mai hadisi daya na annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanda hadisi ne maka ambata na innamal amalu bin niyat ya fidda shi wurare bakwai ya kawo shi kitabu ba zai wahayi ya kawo shi kitabul iman ya kawo shi kitabu manaqibil ansar ya kawo shi kitabun nikah sannan ya kawo shi a ainihin kitabul aiman wan nuzur sannan ya kawo shi a kitabul itq sannan ya kawo shi a kitabu tarkil hiyal wurare nawa kenan wurare bakwai wurare bakwai a kowane wuri kuma ya kulla babi kan hadisin babin da ya kulla a can da bai yake wanda ya kulla a can kuma in banda wurin farko shine kitabu bada'il wahayi ta hanyar malamansa guda bakwai Abdullahi bin Zubair al-Humaydi عبد الله بن مسلمة sannan irin Utaiba bin Sa'id Yahaya bin Kaza'a Musaddad an gane Abu Nu'man Muhammad bin Fadl Yahaya bin Abi Kasir mutum nau kenan mutum bakwai to shi imam bukari yana da wannan sabani shi imam muslim wanda shi imam muslim manufarsa kawai shine mai tanta ta ce maka hadisan da suka inganta da kuma nunar da kai hanyoyin da ake bi a tattara mai ruwaya da aka sai zama shi bai maimaita hadisi ba ta fuska hanyoyinsa wurare daban-daban in ya tahi zai kawo maka hadisi to sai ya kawo dukkanin hanyoyin da ya riska a wuri ɗaya saɓani shi imam bukari an gane duk hanyoyin sai ya tattara maka wuri ɗaya shi ma musulmi. wanda kaga wanda ya fi sauƙi ga ɗalibi mai karatu amma shi imam bukari yakan mai rarraba hanyoyin a wurare daban-daban shi yasa nake cewa tashajara qaumun fil bukhari wa muslimin وقالوا أي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق مسلم في حسن الصناعة وكما فاق في حسن الصناعة مسلم wato ذكاري يا كيت إمام مسلم تفسكر ta لورا تنتن lura shi yasa imamu dara kutuni yake cewa kamar da yake cikin tarihu eh, baghdad na al Bagadari baghdadi yake cewa laula al-bukhari lama jaa muslim wala raha in ba dan bukhari ba ai ba ma san wa imam muslim ba da bai zo ba to shi kuma imam muslim ya fi imam bukhari eh, tsarin zuba hadisan da jeran tasu da tsara su wanda kai ɗalibi hakan zai maka sauki wajen gane littafin da kuma sauƙin tattara hanyoyin hadisin a lokaci ɗaya saɓanin shi imam bukhari rahimahullah to sai da zama shi ma al'imam abu dawud ya bi wannan tsarin na imam bukari. wato ainihin tsara littafinsa bisa ga lura da ɓangaren fikihul hadis da kuma lura da yadda za ka yi istinbar ka turo hukunci ƙarƙashin wato ainihin hadisi da kuma zura da yana za ka kafa dalili kan mas'ala ƙarƙashin hadisi to haka littafin sunan abido shine littafi mafi karfi mafi gamewa a wannan babi din sannan ga abin da yake kadaita da shi na ziyarta siqa ƙari na siqa za ga a wata ruwaya hadisin ya zo to amma shi al-imam abu sai zanto ya rawaito hadisin ta hanyar wani amintacce da wani ƙari wanda yake bayyana maka ma'anar shi wannan hadisi ne to yana da wannan misali anan mu dauki hadisin ummu atiya radiyallahu anha wanda yana cikin sahihul bukhari take cewa kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata shay'an wato ba ma kidaya abin da ya shafi fatsi-fatsi da ruwan goro-goro da yanayi na yalo-yalo a matsayin wani abu na cewa shi ma yana daga cikin jinin al'ada kaga ba a bayyana ma'ana bayan tsarki ko gabanin tsarki amma imam bukari kuma ya kulla maka babi cikin sayil bukari da yake nuni akan cewa hakan bayan tsarki ne amma da ya ka hadisin kuma bai kama maka mai lafazin da yake nuni akan haka ba an gane saboda lafazin da yake nuni akan hakan bai cika sharaɗinsa ba shi imam bukhari duk da ta hanyar siƙa ne sannan bai cika sharaɗinsa ba na manufar mai takaita littafi idan ya ce sai ya kawo kowane lafazi da isnadinsa to littafin zai tsawaita wanda wanda shi ya bayu aka samu mai mu'allaqat ya kawo hadisi da shafaffen istinadi amma idan kuma littafin sa al-adab al-mufrad kuma sai ka samu ya kawo shi mai mausulan da isnadin sa mai cikakke ke za ka samu mu'allaqat cikin sahih bukhari wanda mu'allaqat cikin bukhari guda 1041 an gane amma dukkaninsu kuma ya sadar da su cikin sahihul bukari a wurare daban-daban in banda guda 160 su ne ko bai sadar da su ba cikin sahihul bukari so su kuma za ka samu ya sadar da wasu daga ciki a wasu wurare kamar littafinsa al'adabul mufarad da sauransu kamar irin su at-tarihul kabir to shine ibn hajar yayi taghliqut ta'liq game da mu'allaqat na bukari din gaba daya an gane sannan ya zo ya yi kuma at-tashawiq wato ya rere shi ta galiku ta'alif ya yi talhisinsa sannan kuma ya zo ya yi at-tawfiq li wasl al shi kuma yayi shi ne kan wannan hadisi 160 din wanda Imam Bukhari bai sadar da su a wasu wurare ba cikin Sahih al to amma idan ka koma cikin Sunan Abi Dawud da ya tashi kawo hadisin sai ya kawo da cewa mai kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da ad-duhri shay'an bayan mun yi tsarki kaga ba da duhri wannan ziyara ce min as-siqa wanda ziyara siqa kuma makabula karbabbiya ce mutukar bai sabawa jama'a ba bai sabawa wanda ya fi shi karfin hadda an gane to anan idan an samu sabani kaga ana ya zanto mai ruwa ta zama mai shazza ta jama'a ko ta wanda yake ausa kuminu ta zanto mahfuza an gane a ta'arifin imam shafi'i rahimahullah game da hadisi a shaz kamar yadda yake cikin al-irshad na abu ya'ala al-khalili da kuma adabu shafi'i na ibn abi hatim da manaqib shafi'i na abubakar al-bayhaqi shine dukkan hadisin da amintacce ya rawaito sai ya saba wa jama'a amintattu to hadisin sai a ce masa mai shaz domin ya bauɗe ya waru hadisin kuma amintattu ɗin jama'a sai a ce masa mai mahafuz to wannan shine abin da daga cikin malamai na hadisi suka tafa a kai daga cikinsu akwai albaikuni cikin almasutun baikuniya ya ce wa ma Khalif? ثقة فيه المالاء فالشاذ والمقلوب قسمان تالا أما da yawa daga cikin malaman hadisi sun tafi kan cewa abinda ake ne sha shine ma rawahu thiqa mukhalifan liman huwa awsaqu min abinda amintacce ya rawaito sai ya saba wanda ya fi shi aminci an gane to amma anan idan aka ce sika kuma kaga an fida saduku wanda kaga saduku shi ma hadisin sa mai karbabbe ne shi yasa al-hafiz ibn hajar rahimahullah yace abin da yake daidai game da tarifin sha'ar in ka koma nuzhatun nazar yace shine ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu wannan shi fi kyau kaga al-maqbul ya shahu me thiqa ya shahuwa saduq ya shafi la ba'sa bihi ya shafi salih da sauransu hadisin da wanda yake karɓaɓɓe ta fuskar karɓar hadisinsa ya rawato sai saba wanda ya fi shi mai ƙarfin hadda to shi na sai a ce masa mai sha na wancan sai a ce masa mahafus to da haka imam abu ka kaga akwai wannan ba'a da tsohuwar shiyan kamar yadda yake cikin sunan darimi da al-musdarak na abu abdullahi al-hakim ne saburi da wannan kare haka kamar hadisin da yake cikin sahih bukari da sahih muslim da manzo Allah ke cewa kada ku hana yanku zuwa masallaci kada ku hana bayin Allah zuwa masallaci don su yi sallah idan mace ta nemi izinin zuwa masallaci ka batta to al-imam Abu Dawud ya rawaito hadisin cikin sunan Abi Dawud amma sai yazo da wani ƙari shine me wa buyutuhunna khairul lahun su yi sallah a gidajensu wannan shi fi. to da haka shi yana da waɗannan abubuwan da yawa saboda haka littafi ne wanda yake jigo kwarai da gaske babban littafi ne sannan ya sami sharhuna masu yawa a sharhin sa dai mafi shahara shine ma'alim sunan na al-khattabi duk da yake wani bangare ne ya sharhanta da littafin sannan sai aunil ma'abud shi ma ya shahara na ainihin sharaful haqq abu abdurrahman muhammad asharaf duk da yake za ga a bangon shi aunil ma'abud a matsaboyi akan yi kuskure sai a ce shamsul haqq ko yanzu ka koma naka a bangon za ga haka aka sa to kuskure a shi shamsul haq abu tayyib muhammad abadi littafinsa gayatul maqasud ne gayatul maqasud sharhi ne babba to da haka shi dan uwansa abu abdurrahman sai yunkurin zai yi sharhi takaitacce to kuma ga dan uwansa yana yi don haka daga baya ma ya nemi ya fasa sai dai ɗan uwan nasa ya matsa masa ya ce ci gaba da yi to da haka sai yayi aunul ma'bud a matsayin mai makutasar na me na gayatul maqsud an gane dan haka aunul ma'bud na waye na Abu Abdurrahman ne sharaful haqq Muhammad Ashraf abadi shi yasa mai littafin ma'ujamul mu'allifin muhammad rida ya jingina awal ma'abudin zuwa ga shiwa abu abdurrahman abaji sharaful haq haka mai littafin al'alam shi ma kuma in karanta magana shi a sharaful haq din a muqaddima awal ma'abud to za ga abin ya fito fili ka gana awal ma'abud nasa ne ghayatul maqsud shine nawa na shamsul haq an gane ba abu abadi to amma ga a bangon littafin suna sa shamsul haq wanda wannan kuskure ne an gane wanda sharhi ne takaitacce sannan akwai irin su bazalul majhut fi halli sunan abi na as-sahara furi khalil bin ahmad as-sahara furi wanda duk mutanen indiya ne duk mutanen indiya ne wanda shi yake hannuna an gane da dai shiru masu yawa wanda shi gayatul maqsud shamsul haq wajen yin wannan sharhi na gayatul maqsud yayi tarayya da الشيخ أبو الأولى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري من لتاف تهبة الأحوضي wato ya taimaka masa wajen yin wannan sharhi ne an gane saboda haka littafin sunan abi littafi ne wanda yake kai mai daraja don haka ba za mu tsawaita da bayani ba kan shi sunan abi dawud da waye imam abu dawud za mu shiga cikin littafi kai tsaye saboda duk abin da za a bukata na bayanin zai zo a cikin karatu za mu zo kan gabar da za mu yi bayanin shi abin da littafin ya kunsa sosai ta fuskar fadadawa tunda da mafi yawa so ake ko aje an shiga cikin littafi to da haka za mu shiga ah, al-imam abu dawud rahimahullah yi hakuri sai mun gama sai mun gama karatu eh yi hakuri na'am al-imam abu dawud yace kitabu tahara ah, wato ya bude ah, wannan littafi nasa da kitabu tahara ah, bisa tsari na malaman fikihu domin nuna maka cewa littafin jigo ne a bangaren fikihu da haka sai ya buɗe maka da abin da yake da alaka da tsarki ah, wanda idan muka ɗauki ah, al'imam bukhari shi kuma za mu ga ya buɗe sahih bukhari da kitabu bad'il wahi ah, idan muka ɗauki al'imam muslim shi kuma za mu ga ya buɗe sahih muslim da kitabul iman kitabul iman saboda imam bukhari da imam muslim manufarsu shine tace hadisan da suka tabbata daga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to da haka kaga manzo Allah hadisan sun zo ta bangarorin abubuwa da yawa ba wai sun takaito akan bangaren abin da ya shafi al-ibadat ba al-masail to da haka bangaren aqida bangaren kaza bangaren kaza bangaren kaza to wannan shi ya ba ake kiran sahih al-bukhari da al-jami' to za ga ya kunshi babuka da kitabat din wanda ba su da alaka da abin da ya shafi mai fikihu kaga farko ma kitabu bazan ilwahi kitabul iman sannan ya tafi san kitabul tauhid an gane wannan shine kitab na karshe to shi ma imam muslim in ka dauka za ga me kitabul iman da su kitabu eh, tafsir shi ma bukari kaga akwai kitabu tafsir to shi sa shi ma tirmizi sukan ce masa aljami jami'u tirmizi duk da sunan ne sun ya kunshi a jigon abubuwa na abin da ya shafi kihu to amma saboda ya shigar da wasu kitabat wanda ba su da alaka da abin da ya shafi kihu shi yasa akan ce masa me aljami wasu lokuta jami'u tirmizi kaga a ciki akwai kitabul manaqib ga kitabu tafsirul qur'an an gane ga kitabul iman cikinsa da sauransu an gane wanda wannan sun fi dangantuwa zuwa ga littafan da suke aljawami saboda littafan da suke as-sunan wanda su sun fi ba da karfi kan abin da ya shafi kihu al-imam malik kuma zamu ga shi a littafin muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi sai mu mai kitabu qutis salat shi kuma sai buɗe da bayanin mai farkon lokutan sallah farkon lokutan sallah saboda me saboda sallah ita ce mafi girman rukuni bayan tauhidi daga cikin rukunan musulunci babu rukunin da yake mafi girma in ka cire tauhidi irin sallah to ita kuma sallah tana da lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta to da haka imam malik sai ya bude muwatta din da kitabu qutis salah tunda littafin fikihu ne ba littafin aqida bane to me ya kamata a fara da shi kenan kaga sallah sallah kuma akan iya yin ta kafin lokacin ta sai lokacin ta ya shiga to sai bude maka da bayani game da lokutan ita sallah din kitabu qutis salah amma kamar shi al-imam abu daud Imam tirmizi imamu nasa ibn majah su kuma sai suka bude maka da batu kan tahara kitabu tahara wasu su suka bude maka da hadisan da suke bayani akan yadda zaka yi tsarki wasu su kuma da hadisan suke bayani akan abin da ya shafi alwala abin da ya shafi mai alwala yadda zaka yi alwala kamar imamu tirmizi da abin da ya shafi imamun nasa'i kaga batu ne kan mai matsayin alwala shi kuma imam buda sai ya bude maka batu kan mai kan tsarki saboda me saboda idan aka yi alwala ba tsarki ta inganta ba ta inganta ba shi kuma tsarki sababi ne me na alwala alwala ma sababi ne me na tsarki domin in za a yi alwala ba tsarki to za a je a yi me a yi tsarki kaga alwala ta zanto mai sababi an gane da kyau saboda haka kuma alwala ba ta inganta dole sai da me sai da tsarki ne to sai ya bude maka da wannan shine kitabu tahara wato wannan wannan littafi daga cikin littattafan da wannan littafi ya kunsa yana bayani game da abin da ya shafi sarki at-tahara tsarki to ita kuma at-tahara ta kasu kaso biyu akwai at-taharatul ma'anawiyya akwai at-taharatul hissiyya an gane idan aka ce a taharatul ma'anawiyya ma'ana tsarki ta fuskar ma'ana shine samun tsarki daga kafirci samun tsarki daga ayyukan sabo samun tsarki daga bid'a samun tsarkaka daga dukkan wata ɗabi'a mara kyau to wannan shi ma sunansa ne at-tahara at-taharatul ma'anawiyya kamar yadda Allah yake bayani game da Annabi Lut alaihi salam cewa amsar mutanensa fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun saboda su mutane masu kokarin mai tsarkakuwa daga najasa ta fitsari ko ta bayan gida a daga wannan ɗabi'un marasa kyau na neman maza da sauran miyagun ayyuka wanda wani shi ya bayu mushrikai akan ce musu mai najasa saboda su rasa mai tsarkin imani ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da 'amihim hadha shi yasa mumuni akan ce masa ba najasa bane saboda ya samu mai tsarkin imani ko da ko yana dauke da najasa wadda muka iya gani ta fitsari ko ta bayan gida hadisin abi huraira cikin bukhari da muslim da kuma hadisin hudhaifa bin yaman cikin sahih muslim manzo ka ce innal mu'mina la yanjus mumuni ba jasa ba ne saboda imani da yake da shi wannan bangaren at-taharatul ma'anawiyya kenan sai at-taharatul hissiyya shine tsarki wanda kake gani gusar da jisa gusar da datti gusar da kaza gusar da kaza tsarki kenan a ah, shine Allah ya ce wato an shi inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin an gane kaga wannan tsarki kenan a tahartu hissiya kenan tsarki na gusar da kazanta na gusar da najisa da kuma faɗinsa wa baka fa tahhir a ɗaya daga cikin fassarori tufafin ka kuma ka tsarkake shi a wannan fassar kaga tsarki anan ake mai at-taharatu hissiyya a wata fasara kuma zai zanto at-taharatu al-ma'nawiyya ai ya baka zuciyarka kenan ka tsarkake ta daga me daga shirka daga ƙudiri mara kyau daga mummunan abu an gane ah, wannan kenan sai ce babu takhalli inda qada'il haja wato bacin ya kulla maka littafi da yake bayani kan tsarki kuma sai ya maka babi a ƙarƙashinsa wanda kuma babin yana maka bayani game da ladabin yadda za ka yi tsarki din Allahu akbar wato musulunci kenan ba abin da aka bari komai an nuna maka hatta abin da kana gani ba wani abu ne na abin kyamata ba na a zo a gani ba shi ma musulunci sai da ya nuna maka ga yadda za ka yi kamar tsarki din shi yasa Salman al-Farisi ah, radiyallahu anhu kamar yadda hadisin sa yake cikin sahihi muslim da sunan abi dawud jami'u tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah mushrikai suka ce da shi annabin ku ya koyar da ku komi da komi hatta yanayin biyan bukata ta bayan gida sai ce kwarai da gaske ajal haka ne ya koya mana to shine al-imam abu da yake cewa babu takhalli inda qada'il haja babu takhalli inda qada'il haja wannan sai zama mudaf ne da mudaf ilay babu mudaf at-takhalli mudaf ilay sannan zaka iya cewa kuma babun nit-takhalli babun bit-tanwin sai zanto khabar ne li mubtada'in mahdhuf ai hada babun hada babun za kuma ka iya cewa babat takhalli bi fathil bab sai zanto wato anishin mansub ne bi fi'ilin muqaddar wa huwa mahzuf a yanda yake khudh babat takhalli to tunda ka ji kitabu tsara to kuma riki wannan babin na takalli kuma to kowanne zai dauka an gane to idan ka ce bab filluga shine kofa jam'in sa al-abwa kofofi kofofi wa futiyat as-sama'u fa kanat abwaba to anan sai ake al-isti'ara saboda me saboda shi ma wannan babin kamar yadda aka shiga kofa a yi me a fito shi yasa ma ka ce mata me kofa to shi ma wannan babin haka ne za mu shige shi yanzu wani lokaci kuma zan me za mu fita mu shiga wani babu takhalli to at-takhalli مصدر ne na takhalla takhalla ya takhalla an gane at-takhalli a asalinsa daga khala ya khalu khalwatan ne ya khalu khalwatan wanda al-khalwa shine al-infirat kadaituwa kadaituwa to shine imam abu dawud yake cewa rahimahullah babu takhalli babin da yake bayani game da kadaita inda qada'il haja a biyan bukata biyan bukata wato ka ainihin kadaita inda mutane ba za su na ganin ka ba kana bayan gida da sauransu قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب أنا لا أقدر قال نبدأ باب babu ita أما ينكر أنت yayin karanta za ka kaddara sai قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أو تنسخة ذاك يابو دفنا تونا مخفف من حدثنا دي انجاني توراك اكن شافي آه، ونن حاء ان دال اللي تخفيف يوم سوق قاوة انجاني توراك ان كذو ايرين ونسك تيسانا يعني حدثنا آه، قال أم محمد يعني ابن عمرو قال عن أبي سلمة قال عن المغيرة بن شعبة قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد آه، الإمام آه، أبو داود رحمه الله ديتا جسيكاو وانا حديثي تهنير مال من عبد الله بن مسلمة وانا ذا مقا إسناديني خماسي استناديني خماسي سكان الإمام أبو داود da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutun nawa mutun biyar Abdullahi bin su Abdul Aziz bin Muhammad na ukun su Muhammad bin Amr na hudun su Abu Salamata na biyar Al-Mughiratu bin Shu'ba isnad ne khumasi tsakanin al'imam abu nawa da annai muhammad mutum biyar ne wanda irin wani isnarin ya yawaita da yawa cikin sunani abi daud rahimahullah don haka a'alal isnad inda mafi dokakuwar isnadi wajen shi al'imam abu daud ne isnadu ruba'i wanda ya zama tsakaninsa da annai muhammad mutum hudu ne kawai Tsakanin da manzo Allah mutum hudu isnadu ruba'i to na shine mafi dokakkuwar isnadi wajen shi al abu daud domin bai da isnadin da yake kasa da haka daga hudu sai sama haka shi ma al-imam muslim haka al nasai rahmatullahi alaihim amma al bukhari da al muslim da al ibn majah mafi ɗaukakuwar isinadi a wurinsu shine isinad sulasi Isinadin da ya zama na tsakaninsu da manzan Allah mutum uku ne rak wanda imam bukari yana da hadisai guda ashirin da biyu cikin sahih bukari wanda tsakaninsa da annabi Muhammad mutum uku ne kawai to shine mafi ɗaukakuwar isnadi a wurinsa saboda ya samu kusanci da manzo sallallahu alaihi adadin bai zama mai yawa hadisai ashirin da biyu wanda kuma za mu ga mafi yawansu kuma ta hanyar makiyu bin ibrahim ne makiyu bin ibrahim domin yana daga cikin manya manya malaman bukari imam malamai malaman bukari suna bisa tabaka guda biyar ala khamsi tabaqat to a tabaqatul ula ita ce tabaka ta su makki bin ibrahim su a abu nu'aym al-fadl bin dukayn su Muhammad bin Yusuf al-Firyabi su Abu Asim bin Nabil al-Dhahhak bin Makhalat wannan suna daga cikin min shiyuhi kibari wato anishin shiyuhi al-Bukhari suna daga cikin wato anishin manya-manyan malaman Imam Bukhari wanda suke bisa a tabaqatul ula an gane to sai Imam Tirmidhi shi ma yana da sulasi amma kwaya daya sulasan sa kwaya ɗaya ne wanda tsakanin da manzo Allah mutum uku sai imam ibn majah shi kuma yana sulasiyar guda biyar hadisan ne da yana tsakanin da manzo Allah mutum uku ne amma dukkan su kuma ta hanyar jubaratu bin al-mughallis ne wanda kuma shi da'if ne jiddan da haka duk ba su inganta ba na sulasiyar ne ta hanyar jubaratu bin al-mughallis ne to amma shi al-imam muslim al-imam nasa'i al-imam abu daud ba su da me sulasiyar ba su da hadisan da ya zama tsakanin za Allah mutum nawa mutum uku ne sai dai mutum hudu sai mutum biyar sai zuwa ga abin da yake sama da haka to wannan hadisi ya kai ta hanyar malaminsa abdullahi bin maslama ya ce kala na abdullah bin maslama ta bin ka'anab to za ga siyar ne kamar haka za ka ji an ce haddasana wani lokaci ka ji an ce sami'itu wani lokaci ka ji an ce akhbarana wani lokaci ka ji an ce anba'ana an gane wani lokaci ka ji an ce qalali to sai malaman hadisi suke tattaunawa da yawa daga cikin magabata daga cikin malaman hadisi sun tafi akan cewa haddasana da akhbarana da anba'ana duk abu ɗaya ne ba bambanci irin su imamu zuhuri irin su imam malik bin anas kuma shine abin da imam bukari shi ma tafi akai kamar yadda babin da ya kulla a kitabul ilm cikin sahih bukari yake nuni akan haka babu bambanci saboda haka haddasana da anba'ana da akhbarna duk abu ɗaya ne duk matsayin su ɗaya ah, babban abin da suka dogara kai shine hadisin abdullahi bin umar wanda yake bukari da muslim wanda manzo Allah yake cewa akwai wata itaciya wanda ganyenta bai faduwa ƙasa kamar musulmi take sai ce fa haddisuni ma hiya a wata ruwaya mai an bi'uni ma hiya a wata ruwaya akhbiruni ma hiya sai ta kaga abu da ne ku ga mun wacce ce shi yasa a qur'ani ma za mu ga haka Allah yake wannan ah, amfanin da salat yawma idan tuhaddisu akhbara an gane ba a ah, batun ah, hafsa da aisha radiyallahu anhuma nan ma me ya faru eh ka ganin ma an kawo me? anba'a da nabba'a ka gani to ga su irin su nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiq irin su faqala anbi'uni bi asma haula in kuntum sadiq da dai sauransu wanda kaga duk ana nufin me labari din to amma wasu daga cikin malaman hadisi kuma suna bambancewa suka ce akan ce haddasa na. yayin da ya zama da ka ji hadisin daga bakin malaminka malaminka ne biya maka hadisin kaji to anan suka ce me haddasa idan kuma karanta masa kai ya ji sai ce ka yi daidai to anan sai ka ce me a amba'ani an gane ko a khabarani shi yasa al-imam an-nasa'i za mu ga yakan yawa haka cikin sunan nasa'i da ya kira man kitabul ilal ne zaka ya ce me an qira'atan alayhi ma'ana mu muka karanta masa ba shi ya karanta sai amfani da an bai amfani da haddasana an gane sannan wajen ƙarfi nan ma sukan bambanta sukan gabatar da siga ta sami'itu a kan yace siga mafi karfi rawi yace sami itu sannan sai siga ta haddasana sai siga ta akhbarana sai anba'ana an gane wannan kira amma gaskiya zance duk abu ɗaya ne domin dukkanin sigogi suna tabbatar da me lalle ya ji abu amma da sukan bambanta tsakanin a amba'ani akhbarani da haddasa ta fuskar mai abinda kai daga bakin malami da kuma wanda aka yi mai aka karanta masa sukan bambanta amma dai magabata cikin malamai sun tafi akan cewa duk abu ɗaya ne to abdullahi bin masalama bin ka'anaf wanda ake ce masa al-ka'anabi wanda biya in nisba nisbatun na ila ka'anaf wanda ka'anaf din wato ainihin kakansa ne sai ake danganta zuwa ga me zuwa kakansa abdullahi bin masalama bin ka'anaf wanda sikatun ne sabt sikatun ne sabt ku kula ana sikatun sabt bi iskanil ba mai ake nufi kenan hujja sikatun hujja to idan ka ce sikatun sabatun to mai ake kenan ai sikatun wannan ta wadatar ai an gane ta wadatar saboda haka sikatun sabt ma'ana sikatun ne hujja kaga ya fi sika kenan kai tsaye wanda yana daga cikin rijal na ashitta banda ibn majah sai zama wa imam bukhari imam muslim imam abu daud imam tirmizi imamun nasa'i yana daga cikin rijal ɗinsu sun yi ruwa hadisi ta hanyarsa ibn maja ne kaɗai bai ruwa hadisi ta hanyarsa ba sannan imamul bukhari da imam muslim da imam abu dawud rahmatullahi alaihim sun yi ruwaya ta hanyarsa mubasharatan kai tsaye a matsayin mai malaminsu amma imamu tirmizi da imamun nasa'i sun yi ruwa da ta hanyar su tsatan a matsayin mai malamin malamansu an gane don haka idan aka sami imam abu dauda ya yi ruwa da hadisi ta hanyar alka'anabi sai kuma aka sami imam Turmizi ko imam da sa ya yi da hadisi ta hanyar alka'anabi to sai zama kenan imam abu dauda ya samu mai ulu kan Turmizi kenan saboda me tunda shi tirmizi akwai tsari tsakani kaga wasa'i din za su karu kenan tsanikan za su zanto sun sun yi tsayi shi kuma imam abu da babu tsani tsakani kai tsaye ke shi kaga sai zanto adadin jama'ar ta fuskar abu da sun karanta idan an danganta da adadin jama'a ta fuskar shi imam tirmidhi tunda shi sai da wani a tsakani sabanin abu daud da bukhari da ainihin muslim sannan yaro su hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi shekara 221 221 rasu sannan yana daga cikin almajiran Imam Malik bin Anas dan yana da muwatta ma tana nan an buga duk da yake ba cikakkiya bace al-muwatta bi riwayatil Ka'anabi amma ba cikakkiya bace amma tana nan bugaggiya wanda kuma yahaya bin ma'in da ali bin abdullah bin ja'far al-madini rahmatullahi alayhi ma suna gabatar da muwattansa akan dukkan ragowar muwatta'at saboda matsayinsa a harkar ilimi kuma imam mali yana girmama shi kamar yadda yake cikin tarihu baghdad na al-khatib al-baghdadi da kuma tartibul madarik wa taqribul masalik na alqadi iyat bin musa bin iyat rahimahullah imam mali yana zaune wajen karatu yana ba da ilimi sai labari ya zo masa cewa fa alkanabi ya zo madina yake ce a ah, alkanabi ya zo madina ya zo sai ya ce da almajiransa ƙomo bina ila khairi ahalil ard ku tashi mu je wajen wanda ke mafi alkhairin wanda suke ban ƙasa a yanzu almajiransa ne ba kuma shi ma yana ne ce mafi alkhairin wanda suke ban kasa dan ka duba inda magabata suke da siffa ta tawadu kuma imam mali idan yana ba da karatu to shi alka'anabi a damansa yake me yake zama kamar yadda yake cikin tartibul madarik wa taqribul masalik saboda nuna mai kusancin sa ga imam mali bin anas abinda kuma al'ama shi Sulaiman bin Mihran Abu Muhammadin al Rahima rahimahullah shi kuma baya su shi sai dai ka duka a gaba amma ka zauna a gefen samana kamar ka zama daidai wa daidai da shi kenan dan haka wata rana yana ba da karatu kamar yadda yake cikin sharafu ashabul hadis na al-khatib al-baghdadi rahimahullah sai wani dalibi ya zo to shi kuma dalibin bai san tsarin makarantar ba dan haka kawai sai ya zauna a gefen al'amash to kuma daman bai gani sosai yasa ake ce masa mai al'amash da ya fahimci akwai mutum a sa. to in ya ce tashi ba maki wata rana ya zo kara zama kuma ko sai fara kako majina sai tofa masa in ya kako majina kako sai tof ya tofa masa to wannan ba shi bane abin mamaki abin mamakin ɗalibin bai bar wurin ba har sai da gama karatun kuma a wannan da aka ɗauka wanda aka saba ɗauka wajen karatun sai da aka ɗauke su aka gama sannan ya tashi kuma ka duba yawan ruwayen al'amash cikin littafin hadisi kuma tare da wannan tsarin to amma kai ɗalibin yau me yasa ba za ka dauki wannan sifa ba wanda ina gani in wani mu aka yi wa haka a yau to ina gani in ma bai zagi malam ba dai a bayan idanunsa to an yi sa ne ce ai malamin na dan wulakanci to kage daga zara kuma ya faɗa ka to ya rasa albarkar ilimi din kuma sai a kasa gane karatu ne sai a samu matsala Allah samu wanya lafiya shi kuma alka'anabi daga wa shi kuma daga abdulaziz aziz ya'ani ibn muhammadin yace yana nufin ibn muhammadin an gane ba shine bin ubaidin niddarawardi abu muhammad wanda saduqun ne ya rasu hijira ta annabi Muhammad ɗari da shekara 189 sannan yana daga cikin rijal na as-sittah suwa kenan bukhari muslim abu daud tirmizi nasa'i maja wasitatan da tsani tsakani ma'ana malamin malaman su ne saduqun ne an gane a wannan kalma ta ya'ani ta shi imam abu daud ne rahimahullah domin idan aka ce abdulaziz zai ɗaukan abdulaziz wani daban amma sai ce ya ani ibn muhammad a dan muhammad shi alka'anabi yake nufi wannan kuma sai yake nuni game da ladabi da amana wajen isar da sako na ilimi an gane domin idan al-imam abu dawud rahimahullah yace haddathana abdul aziz bin muhammadin kaga za a dauki me cewa maganar shi alka'anabi ce zancensa ne an gane amma da ce ya na muhammadin a shi malami na alka'anabi yana nufin ibna muhammadin to kaga wannan sai aka gane cewa me maganar shi al-imam abu dawud domin ya tantance ma karka samuwa mai ka ɗauka wanne daban kaga wannan sai mai ladabi da kuma amana wajen isar da sako an gane shi kuma yace an muhammad shine muhammad yace aini ibn amrin yana nufin ibnu amr shi ma'ana yayi mai ya ya ya ya ya faɗa don ya tantance maka wanda kaga maganarsa ce abinda muka faɗa a wancan kuma shine anan din ah, wanda muhammad ابن أمر بن القمة بن وقاص الليسي أبو عبد الله المدني آه، وأن الأصل به أنه صدوق أن قاله وأن هنا تذكر رجالنا الأربعة أبو داود ترمزي نسائي ابن ماجة da إمام البخاري دا مسلم muslim istishhada makarunan dan haka bai daga cikin rijal na imam bukhari da imam muslim kai tsaye sai ka sanya mai dabaibai makarunan da gairi an gani akwai bambanci wanda imam bukhari ya yi ruwaya ta hanyar safil usul da kuma fi shawahid idan imam bukhari ya yi ruwaya ta hanyar rawi fil usul a ginshikan littafinsa to nan zaka ce yana daga cikin rijal na Imam al-Bukhari amma idan yi ruwaya ta hanyar rawi fi shawahid wal mutaba'at to nan ba za ka ce yana daga cikin mazajen Bukhari ba kai ka ce yana daga cikin wato ainihin wanda imamul bukari ya yi ruwaya ta hanyar sa amma min babin listishahat la min babin lihtijaj a matsayin shahidi kafa shaida ma'ana wane ya rawaito hadisin to kuma su ma sun rawaito dan aka ce kawo su a matsayin me shaida ga ruwa ne an gane to su sai ka ce makarunan da gairi ko min babil mutaba an gane kyau don haka su ire-iren wanda za su iya zantowa matsayin su ka samu sadukun ne ko la ba sabihi ne an gane kamar shi wannan din kenan sannan ya rasu tana da shekara ɗari da arba'in da hudu a maganar zahabi cikin alkashif amma abin da yake mafi inganci ya rasu tana da shekara ɗari da arba'in da biyar kamar yadda ibn hajarin ya faɗa cikin takaribut tahazib cewa shine zance wanda yake ingantacce shi kuma an abi salamata bin abdurrahman bin auf dan gidan Abdurrahman bin Auf rahimahullah yana daga cikin tabi'ai wanda a sikatun ne siqa sannan yana daga cikin rijal na ashitta wasitatan bukhari muslim abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah ibn majah sannan abokin karawar abdullahi bin abbas ne radiyallahu anhu saboda yana gani kusan kansu ɗaya da yake ibn abbas ya fifice da mai da asuba tunda shi ya sami taka shi kuma bai samu ba to da haka yakan yawan ja'in ja da Allah bin Abbas radiyallahu anhu ba amma da ƙarshe kuma shi ma sai dama. kamar yadda yake cikin muqaddima ta sunan darimi da jami bayanin ilmi wa fadli na ibnu abdul bar an-namari yake cewa law rafaqtu bi abbas lastakhrajtu minhu ilman kathira inji shi abu salama bin abdurrahman yace inda na bi abdullah bin abbas a sannu na kwantar da kai da na fitar da ilimi wa daga wurinsa amma ɗaya kai da nake wannan sai sa ake ɓoye min ilimi yake hana ni amma inda na kwantar da kai shi yasa Ah, muhammad bin muslim bin shihabin zuhuri kamar yadda yake cikin jami bayanin ilmi wa fadli ah, yake cewa wato ainihin ah, abu salama bin abdurrahman ilimi mai yawa ya kubce masa saboda yawan ja'in ja da yake da Allah bin abbas radiyallahu anhu yana hada kansa da shi to nan sai ibn abbas sai ya boye ilimin ya hana shi ilimi sai da dabi ake karɓa to tunda ka sa girman kai to je kada jahilcin ka ni je da ilimi na to Abu Salam bin Abdurrahman kenan bin Abu da shi yana dama ce law rafaqatu bin Abbas lastakhrajtu minhu ilman kaseera a an yi sabani a shekarar da ya rasu wasu ce 94 wasu ce kuma 104 94 104 a wannan tsakanin ya rasu a wannan tsakanin ya rasu abu salama bi fathil abu salama mun gane ba akwai banu salima to nan kasara zaka yi banu salima banu salima wanda wani ƙauye ne a bayan madina amma yanzu ya mazo cikin ya shigo cikin gari an gane to kabila ce anan banu salima sai kuma amru binu salima imamu qaumi to cikin sahabbai shi kadai ne zaka ce amru binu salima bangaren kabila kuma to banu salima amma da go sai dai salama an gane Ah, sai kuma cikin ah, tabi'ai da atba'u tabi'in to akan samu salima din kaman amru bin salima alhamdani amru bin salima wanda wani yake cewa babu littafin da ya dabtsa da haka sai dai salama to amma ga ibnu makula cikin al-ikmal shi kuma yace salima wanda hujja ne to shi wannan salima ne duk da yake a wasu littafai sun ce salama irin kamar bugun daru kutubi ilmiya kamar dai abin da yake daidai salima an gata da kyau an al-mughira bin shu'ba shi kuma ga al-mughira bin shu'ba bin abi amir bin masa'ud al saqafi wanda sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya musulunta tun kafin hudaybiya wanda hudaybiya an shekara ta nawa shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan ya rasu hijira tana da shekara hamsin bisa zancen mafi inganci hamsin ya bar duniya al-mugira bin shuba sahabi ne daga cikin sahaba annabi Muhammad hadisansa kuma dukkanin ashabul kutubu sita sun rawaito hadisansa sahabi ne mai girma yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ya kasance إذا ذهب المظهر idan zai tafi wurin tafiya don biyan bukata aba'ada yakan yi nesa da mutane aba'ada yakan yi nesa da mutane ta fuska mai ya nisantar da wurin daga mai idanuwan mutane an gane wannan hadisi isnaduhu hasan an gane saboda rawiyan abdulaziz bin muhammad da kuma muhammad bin amr wanda mun bayani akan cewa saduqa ne a wannan hadisi bayan imam abu dawud haka imam tirmizi ya fidda shi cikin jami'u tirmizi haka imam nasa'i ya fidda cikin sunan nasa'i haka al-imam ibn majah shi ma ya fidda cikin sunan ibn majah haka al-imam ad-darimi shi ma fidda cikin sunan ad-darimi haka al-imam al-hakim shi ma fidda cikin al-mustadrak haka al-imam al-baihaqi ya fidda cikin as-sunan al-kubra haka al-imam Ahmad bin Hanbal shi ma fidda cikin musnad nasa hadisi ne tabbatacce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Ah, wannan hadisi al-imam abu dawud rahimahullah ya kawo shi domin mai nuni game da ladabi na yayin da zaka biya bukata cewa manzo Allah ya kasance idza zahabal mazhaba an gane idza zahabal mazhaba idan zai tafi wurin tafiya don biyan bukata aba'ada yakan nisantar da wurin ga idanuwan mutane yakan je can nesa ta yadda yayin da ya tsugunna yake bayan gida ko da iska ta fita kaga ba mai jin mai kararsa ba mai kuma ganinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lafazin zahaba zamu ga fi'ili ne mai madi ma'ana ya ma tafin kenan to amma idza ta shiga eh, in idza kuma ta shiga ta kan mai da shi fi'ili mai mudari in ta shiga cikin fi'ili ma ta kan mai da shi mai mudari Allah ce fa idza qara'at al-qur'ana fasta'id billah min ash-shaytan ar-rajim fa idza qara'at al-qur'ana qara'a wani fi'ili ne madi ne qara'a yaqra'u qur'an wa qira'atan abin nufi kenan sai ka gama karatun zaka nemi tsarin Allah daga shedan kamar yadda wasu ka fahimta kaga ba haka ake ne ai fa idza aratta an taqra alquran an gane Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salat qumtum wani fi'ili ne madi ne qama yaqumu qiyama ma'ana sai ka miƙe sai ka kabbata san zaka fara alwala haka ake ne ba haka ake ne ba kinan kaga fi'ili mudari ne saboda shi zuwan idza ai idza arattumul qiyama idan kun yi nufin miƙewa zuwa ga sallah to sai ku yi alwala shi yasa da Allah yake ce manzo Allah idza jaa nasrullahi wal fath a lokacin abin ya faru ma'ana ana magana gaba kenan amma kaga jaa wani fi'ili ne fi'ili ma zai jaa ya ji'u to kaga ana ana nufin manzo Allah idan zai tafi an gane ba idza zahabal al mazhaba to abada abada labazin mazhaba daga ainihin zahaba ya zahabu zahaban wa mazhaban to shi mazhab ala wazani maf'al ma'auni na maf'al an gane a yakan zanto wato ainihin matsayin a ismul zaman da kuma ismul makan ma'aunin mai maf'al yakan ɗauka ismul zaman da ismul mai makan saboda haka mazhab zai ɗauki mai lokacin tafiya mazhab wurin da za a je an gane ah, maf'al kenan ah, kamar ka ce kasada yaqsidu maqsadan kaga ana maqasa a zani maf'al kaga zai ɗauki mai ismul zaman da kuma ismul nakan ma'ana lokacin nufata da kuma lokacin tafiya wurin nufata ne amma idan ya zama na maf'il maf'il kamar ka ce kasa da ya kasidu maksit ala wajen maf'il to shi kaga wannan ne masdar ne me ake nufi kenan nufatar kanta to da haka wannan me ake nufi a nan kenan abinda ake nufi a nan shine mai wurin wurin ake nufi wato ismul makan ne to aba ada manzo Allah yakan nesantar da wurin ga idanuwan mutane a abin da muke fahimta cikin wannan hadisi shine mun fahimci yana daga cikin ladabi yayin da mutum ya yi nufin zai biya bukata ta bayan gida to ya yi mai ya yi nesa da mutane domin yin hakan shi zai bayi zuwa ga kare mutane daga me daga cutarwar warin wannan bayan gida ɗin kuma shi zai bayi zuwa ga me shi kansa mai cikar almuru'a takasa. kuma shi zai bayi zuwa ga mai ya samu nutsuwa yadda zai biya bukatarsa sosai sabana ce ga mutane suna ta kai kawo mun fahimci haka cikin wannan hadisi musamman a wancan lokacin kuma za a ga ba su da banɗakuna na bayan gida a cikin gida an gane Ba sai dai banɗakunan wanka a wancan lokacin kuma da in bayan gida ne sai da abu da can wajen gari amma idan fitsari mutum zai yi to shi nan babu laifi zai iya yi a inda mutane za su gashi ba sai ya yi nesa da mutane ba abin da yake wajibi a kansa shine ya sitirce al'awarsa kada a gani tunda ya tabbata hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin sahih bukhari da sahih Muslim ya zo ta hadisin Abi Hurairah yana cikin sahih bukhari abin nufi in farada bihi bukhari min hadisi Abi Hurairah an gane ba wattafaka alaihi الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أنس بن مالك لو كتنا بلاربا قوي يزوي كيل فساري أما صلاتي sahabai suka daka masa tsawa sai manzo Allah ya mai sai da ya gama fitsarin sai manzo Allah da shi a ƙarshe wannan fa masallaci ne wurin sallah ne da ambaton Allah da kaza da kaza ba wurin yin fitsari bane amma manzo Allah bai ce ba a yin fitsari a gaban mutane ba inda mutane za su ganka shine imamu sana'ani cikin subulus salam da yake shirin hadisin sai yake ce saboda daman al'ada ta ta larabawa yin fitsari a gaban mutane inda za a iya ganin kana fitsari dan haka musulunci ma sai ya tabbatar da wani al'ada shi yasa manzo Allah nan bai masa inkarin wannan ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ya tabbata ma hadisin Huzaifa bin Yaman wanda yana Bukhari da Muslim yake cewa manzo Allah ya je wata bola ta wasu mutane saboda haka yayi fitsari a tsaye ni kuma na tsaya a a bayan Diga-digansa kamar na masa me sutura kenan kaga Huzaifa din yana kusa da shi amma abin da bai halatta shine ka bayyana da al'aurarka kana fitsarin din mai wucewa yana ganin al'aurarka wannan shine haramun amma dan akan kana fitsari wannan ba laifi bane sabanin ba haya an gane da kyau sabanin ba haya eh, amma ka yi fitsari kana mai bayyana da al'auraka ana gani to wannan shine haramun ka aikata laifi mai girma kuma laifin da yake jama azabar kabari inda ya tabbata hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce ga wasu kaburuka guda biyu sai su lalle ana yi musu azaba me yasa ake musu azaba kuwa sai manzo Allah ɗaya daga cikin su ya kasance yakan yawo tsakanin mutane da annabimanci ɗayan kuma sai manzo Allah ce la yastatiru min al-bawl ma'ana bai suturtuwa daga fitsari ma'ana yakan sakin al'aurarsa yayin da yake fitsari wannan lafazin Imam Bukhari kenan amma lafazin ah, ah, wato ainihin ah, imam muslim ai la yastanzihu ma'ana bai kuwa ma'ana in yana fitsarin yakan barin fitsarin ya tattaba jikinsa da ko ina bai yin tsarki yanda ya kamata an gane ba wannan lafazin imam muslim da wurinsa kenan kamar al-imam ah, abu dawud ah, an gane da wurinsa ya zo kuma a ah, ɗaya daga cikin lafazin imam an-nasa'i cikin sunan nasa'i la yastabari'u ma'ana bai kurin kubutar da kansa daga fitsarin ma'ana fitsarin yakan tsartuwa zuwa jikinsa ashahi da shi ne mai alistita mutum ya suturce yayin da zai biya wato shin bukatarsa kada a ga al'awarsa in fitsari ne babu laifi a gansa yana fitsari amma kada a ga al'awarsa amma in bayan gida ne to ya yi nesa ya yi nesa in kuma a cikin gidansa akwai ban daki sai ya sai ya kulle an gane sannan a wannan hadisin ko mun fahimci wato ainihin samar da banɗakuna eh, domin su matsayin mai sutura ne ko ba gaba idan kana cikin banɗaki kulle akwai mai ganin ka samar da banɗakuna a cikin gidaje ko a wajen gidaje ko a wajen gidaje an gane shi yasa ya tabbata a hadisin Abdullahi bin Umar wanda yana bukari da Muslim yake cewa na hau saman ɗakin Hafsa sai na ga manzo Allah yana biyan bukatarsa ina na ganshi a ban ɗaki a ce kaga akwai banɗakin kenan amma sau tari banɗakin zaka samu dan wanka akan yi shi ba haya kuma to sai a fito wajen gari amma yanzu tunda an samu ci gaba tun za a iya samar da banɗaki na ba haya cikin gida ba ta da wata matsala ba za a iya yi babu laifi a kai an gane to wannan hadisi mun fahimci haka wato ainihin cikinsa an gane muna da lokaci mu ci gaba Na'am. to an ce lokaci ya ina gani sai mu tsaya nan wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ubi bari sai kira sallah insha Allah insha Allah Na'am. A ba za a aike shi ba. Ah, saboda idan ya zama da shi siƙa ne amintacce sai ruwa ya saba wa siƙa amintattu da yawa ko wanda ya fi shi eh, aminci da ƙarfin hajjar to dalle kaga za a ɗauki kuskuren daga wurinsa ne to tunda ya tabbata kuskure to sai a ce masa mai sha ba za a yi aiki da shi ba wancan na waɗanda suke amintattu din masu karfin hadda shi ne daidai wanda shi ne mahafuz to shi za a yi aiki an gane wannan shi ne wallahu alam na'am na'am na'am na'am na'am eh duka duka bu ɗaya ne amma dai abinda malamai suke faɗa shine fi tarajumi tarajumi wannan shi suke faɗa eh amma duk abu ɗaya ne hmm. tunda da al-abwaf eh na'am eh na'am na'am na'am na'am eh wanda ya zanto a bisa sharadin su su biyun gaba ɗaya sai wanda yake bisa sharadin shi bukhari sai wanda ke bisa sharaɗin muslim sai kuma wanda ke bisa sharaɗin waninsu kaga su ne guda bakwai shine marwiyu zainin kaga marwiyu zainin wa kenan bukhari da muslim fal bukhari sai kuma ruwar bukhari shi kadai mun samu nawa eh abidin marwiyu zainin fal bukhari fama li muslimin sai kuma ruwa musulmi samu nawa fama hawa sharqahuma sai kuma ruwa da take bisa sharadin su mun samu nawa fa shartu awwalin sai kuma ruwa take bisa sharadin na farko shine wa bukari mun samu nawa fasani sai kuma ruwa take bisa sharadin na biyu shine wa na biyu muslim mun samu nawa kuma sannan kuma sun ma kana ala shar'i fatan gairi ba sai kuma abin da yake bisa sharadin wanin su to wannan ka irin su Abu Dawud din kenan su Tirmidhi su Nasa'i su Ibn Majah da sauransu an gane wannan kenan tunda shi bukari da Muslim sun shar'anta as-sihha eh, sabarin su Abu da sauransu wannan shine wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika نسكت إليك وسمعك الحمد لله